goma ko cin mutum ci ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba jada ba Masu Masauraro barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma, tare da ni yanzu haka akwai Ibrahim Kantama ɗan jarida a gidan talabijin na tambara tv mai zaman kansa da kuma hamisu abdullahi ɗan jarida a gidan talabijin bonfere mai zaman kansa shugaban web tv muryar niger barka ku da zuwa malamai yawwa sun barka kare to labari na farko da za mu zanta a kansa a wannan mako shine cewa hukumomi a jamhuriyar niger sun hana masu amalanken ciyawa da itacen girki shiga birnin yamai a ci gaba da ƙarfafa matakan tsaro a bisa la'akari da halin da ake ciki a ƙasashe makwabta irin su burkina faso da mali inda a bayan nan 'yan ta'adda suka kai wani farmaki a bamako kuma an yi nasarar dakile makamancin wannan hari a birnin wagadugu eh, hamisu bari mu fara da kai shin eh, eh, me za ka ce game da wannan mataki wannan sabuwar roka wannan mataki dai muna kallon shi abin da ake ce ma mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo idan aka ɗauko magana tsaro abu ne da ya shahi gwamnati da jami'an tsaro wanda su suke kula da shi to su za su iya gane lalle ga irin abubuwan da muke fama da su ga inda matsaloli suke eh, shigo mana sannan ga abin da ke mana barazana da haka dole su ɗauki matakai dangane da abu. to za a iya cewa waɗannan masu eh, amalankin ko tarkuna suna shigowa a cikin birnin nan kusan a kowane lokaci suna hita idan jami'an tsaro su lura za a iya amfani da su ko kuma wannan hanyar a shigo da waɗansu makamai mataki ne wanda za a yi na'am da shi za a ce abu daidai ne zai iya yaƙi da ababen da 'yan ƙasa suka daɗe suna son wato su samu tsaro a cikin ƙasar. Mm. kana ganin kenan matakin ya yi daidai ko? matakin ya yi daidai saboda zai taimaka ma su jami'an tsaron wurin kokarin gane shiga da fice suwa suke shigowa wake hita saboda in aka ce a da an tarwa ne ciya a ni eh, kaya ne ni kawo ciyawa ce ni kawo itace ne ni kawo alhalin a cikin Eh, su masu waccan manufa za su iya laɓewa da wannan su masu shiga wannan kuma za mu cewa sojoji su ƙara ƙaimi akan irin waɗannan matakan. Ibrahim kai ya kai kake wace irin fasara kake yi wa shi wannan mataki kana ganin lalle yana da fa'ida? To gaskiya <clears throat> ta gamu ta rabu menene ta gamu ta rabu lalle in an ce magana tsaro ta ƙasa to dole ne a mai da hankali a kanta domin tsare al'umma da dukiyoyinsu amma kuma in an ka duba wani bangare gwamnati ya dan yi dauki eh, dokar da karfi menene daukan dokar da karfi su ma masu aikin ciyawa nan sana'a ce suke da ita ne suke ci da iyalinsu ba a yi la'akari da wannan aikin ba kai tsaye ne aka dauki doka a kai mu eh, ba wai muna goyon bayan a bar su shigo ba ne to amma shi da aka hana shi ya shigo yaya zai iya ci abinci kenan wannan duk wannan tambaya ce da ba ba da ansa ta bayan kamar ana cewa matakin a ɗaya gefe eh, yana hangen kafa wasu cibiyoyi a kewayen birnin yamai inda nan ne za su koma kasuwannin ciyawa da, da, itacen girki Yauwa inda hukumar har tana ɗaukan wannan doka sai ta yi wannan kasuwar masu ciyawa da itacen girki da komi da komi ba sa shigowa cikin gari da kowa ya taso can zai je to kai tsaye da tayi wannan kasuwa suna iya ɗaukan hannu wannan doka a hannu amma haka katsam akwai wanda duk ranar duniya kamar kwana biyu zuwa uku sai ya shigo birnin yamai da ciyawa ko da ice ya sai da ya je ciyar da iyalin shi to sai aka ce daga yau kar ka ƙara sayarwa ba a bashi wata hanyar da zai yi zai bi bai samu abin da zai ci shin nan ma wani ƙari ne na na mutum ya je ya aikin asha mm. ni shi na gani ba wai ina ba ina na kalubalance su bane akan hanawar amma hanyoyin da ya kamata abu na a hana su ne ba su dace ba in aka yi kasuwar a bakin gari can gefen gari kafin a shigo in sai a ce to kowa duk wanda ya zo da ciyawar shi kar ya kuskure ya shigo gari ya tsaya ga kasuwa can da aka ware saboda su kar mutum ya shigo cikin gari duk wanda aka shi a cikin gari yanzu kam ya taka doka sai a hukunta shi amma ba a baka wuri ba kuma a ce ka zamana kaga akwai matsala damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida in sanyi bazara da ra'aniya To barkamu da sake dawa a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida daga nan sashen hausa na muryar amurka uh, labari na biyu da za mu fayyace uh, shirin na yau shine ne cewa malaman makaranta wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyinsu daban-daban sun buƙaci hukumomi na jamhuriyar Nijar su farka daga barci dangane da wasu jerin buƙatu da suka daɗe suna buƙatar ganin an shafe musu hawaye a kai. Kuma wannan na wakana a wani lokacin da ake shirye-shiryen komawa kan aji a ƙarshen watan na Oktoba. Ah, wanda ma ana ganin a bana an yi jinkiri saboda dalilai masu nasaba da ambaliyar ruwa shin hamisu ah, ya kake ganin wannan sabon al'amari da za a iya cewa ko kuma wannan kikikaka da ke shirin tashi a tsakanin malaman makaranta a karkashin inuwar kungiya ko gamayyar da suka kira dynamic da a ɗaya gefe gwamnati wato dai tun da daɗewa abu ɗaya ake ta yi a ƙasar nan kullum sai malamin ko makaranta ya koka da cewa ba a biya mai bukata kaza ko ana fama da matsala kaza ko ba a biya albashin shi ba an kasa samun shin suwa za su magance wannan matsala da aka zo aka yi juyin mulki lalle malaman makarantun sun ɗan tsagaita wuta ganin lura da irin halin da ake ciki wanda sun sha faɗi a cikin sanarwoyi da yawa ma su da kansu suka ɗan jira ita gwamnatin eh, ta ɗan wartsake ta zamlu da kyau ta ƙara gane ina ta nufa don ta tallafi ɓangaren fannin ilimin sai gashi yanzu kwatsam sun hito sun yi eh, taron manema labarai sun hito sanarwa da kiraye-kiraye da koke-koken da suke da shi to abinda muke cewa lalle abu ne mai kyau su hito su gwada irin abin da suke ciki don ita gwamnatin ta ji kukansu a ɗauki mataki saboda eh, malaman makaranta su ne iyaye na farko ko kuma eh, su ne suke gina al'umma saboda duk wanda ya zan wani abu eh, ya yake shugabanci ta dalilin malaman makaranta ne da haka kenan abu ne wanda ya kamata a ce ita gwamnatin ta wannan sojojin ta kula da su malaman makarantar Eh, ta saurari irin ababen da suke korafi a kai saboda kar a je 'yan makaranta su koma makaranta yau karatu gobe ba karatu saboda su ba a biya musu haƙƙinsu ba kuma sai da eh, ruwan ciki ake iya jan ruwan cikin rijiya mm. kenan abin da muke cewa ita gwamnati ta zauna da su malaman ta ji menene matsalolinsu ta ina za a bi kuma a gyara saboda in dai za a sake gina kasar ana da buƙatar ma'ilmanta to in ana ko buƙatar ma'ilmanta dole sai masu bada ilimin an ba su kayan aiki an kula da su an sa su abin da ake cema condition. Ah, Ibrahim abinda malaman nan suka ce sun fi buƙatar ganin an gaggauta magance ko kuma matsalolin da suke ganin ya kamata a gaggauta magance musu shine cewa ah, suna buƙatar daga cikin malaman kwantaragi a mai da su ma'aikata na dindindin ah, sannan akwai wasu kudaden allowance da suka ce idan aka yi haka akan ba duka eh, ma'aikata na fannoni daban-daban amma su Eh, malamai ana jan kafa wajen a ba su wannan abin da suke ganin haƙƙi ne eh, da dokokin ƙasa suka yi tanadi shin me kake ganin zai iya biyo bayan wannan al'amari eh, malam sila ai ina gani wannan ƙungiyoyi na ƙwadago wanda bangaren harkar karantarwa sun yi ma babbar hikima zance menene hikimarsu sai da suka bari lokacin komawa makaranta yayi suka huddo ma gwamnati wannan sanarwa ko kuma jin kunne ko kuma a tilasta mashi ma saboda sun gani lokacin da aka yi juyin mulki kamar yadda dan uwana ce haka nan ne kowa ya yi bakin kokarin shi na kawo tashi gudunmuwa domin a gani ƙasa ta fita daga cikin wannan kangi kuma malaman makaranta suna ɗaya daga cikin waɗannan tunda tunda aka yi wannan juyin mulki suka tunda suka shiga lakwal sun tsaya kuma aka samu sakamakon karatu mai kyau a ƙarshen shekara to yanzu akwai ƙungiyoyi akwai wasu ma'aikatu daban-daban daban wanda ba na karantarwa ba sun yi koke-koke kuma dukkan gwamnati ya shahi musu hawaye su ba su ba sai yanzu da suka zaɓi daidai lokacin da gashi gobe za a je to amma ga namu kuka abu guda ne ya kamata gwamnati ta yi ta tuna da ƙoƙarin da su suka yi sun ba da kai da fata a karantarwar eh, karatu da shekara ta wuce mm. kuma aka samu kyakkyawan sakamako to wannan karau har da suka kawo suka yi wannan tagwaman jaki ba a ce duka gaba ɗaya abin da suka zo da shi sai an biya ba a'a amma dai ko da kashi tamanin ne cikin ɗari yan kwantaragen nan da suke kuka a kansu na sa su aiki dindindin shekara goma sha biyar sha shidda suna kwantarage dan ya zo ya ce to yau da Allah ni ma a rubuta ni a wannan girgamkin babba ina lahin shi to amma kana ganin ita gwamnati eh, tana da kuɗaɗen da za ta dauki nauyin duka waɗannan abubuwa gwamnati kwarai ko ai Nijar ba talaka ba ce Nijar tana iya ɗaukar ai shekarar da an kai wannan shekara guda da muka yi cikin wanda kowace ƙasashe masu tallafa suka juya mana baya a nan ƙasar ake samun kuɗi ake biyan ma'aikata har da ma'aikata da aka tattaro bayan kudeta za a iya cewa na wucin gadi da suka shiga cikin wannan gwamnatin ai duk biyan su ake shi malamin makaranta inda za a bi gaskiya a duniya in za a fara biyan ma'aikata to shi malamin makaranta shine na farko safin gaba da ya kamata a To badala nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tantauna a kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a jamhuriyar Nijar a mako mai shirin karewa. A madadin bakinmu na yau Ibrahim Kantama da Hamisu Abdullahi ni sule mumuni barma da duka baka aiki na sashen hausa ke ce da ku sai wani shikon salamu alaikum tsango ma kocin mutum yi ci ba shi sauyin dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba ja da baya